Littafin Hosiya Sura daya Maganar Ubangiji da ta zo wa Hosiya ɗan Beyeri a zamanin mulkin Uziya, Yotam, Ahaz da Hezekiya, sarakunan Yahuda, da zamanin mulkin Yerobowam ɗan Yowash, sarkin Isra'ila, matar Hosiya da ’ya'yanta. Sa'ad da Ubangiji ya fara magana ta wurin Hosiya, Ubangiji ya ce masa, Ka tafi ka auro wa kanka mazinaciya da ’ya'yan da aka haifa ta hanyar rashin aminci, domin ƙasar tana da laifin mummunan zina ta wurin rabuwa da Ubangiji, saboda haka sai ya auri Gomer ’yar Dibilayim, ta kuwa yi ciki ta haifi ɗa namiji, sai Ubangiji ya ce wa Hosea Ka ba shi suna Yezireyel. domin ba da daɗewa ba zan hukunta gidan Yehu saboda kisan da aka yi a Yezireyel, zan kuma kawo ƙarshen mulkin Isra'ila. A wannan rana zan karye ƙarfin Isra'ila a kwarin Yezireyel. Gomer ta sake ɗauki ciki ta kuma haifi ’ya mace, sai Ubangiji ya ce wa Hosiya, Ka ba ta suna. Lo Ruhama, gama ba zan ƙara nuna wa gidan Isra'ila ƙauna ba, har da zan gafarta musu, duk da haka zan nuna ƙauna ga gidan Yahuda, zan kuma cece su, ba da baka, takobi ko yaƙi ba, ko ta wurin dawakai, ko masu hawan dawakai ba, sai ko ta wurin Ubangiji Allahnsu. Bayan ta yaye Lo Ruhama, sai Gomer ta sake haifi wani ɗa namiji, sai Ubangiji ya ce, Ka ba shi suna Lo ami gama ku ba mutanena ba ne, ni kuma ba Allahnku ba ne, duk da haka Isra'ilawa za su zama kamar yashi a bakin teku da ba za a iya aunawa ko a ƙirga ba, a inda aka ce musu. Ku ba mutanena ba ne, za a kira su ’ya'yan Allah mai rai; mutanen Yahuda da mutanen Isra'ila za su sāke haɗu su zama ɗaya, za su kuma naɗa shugaba guda, su kuma fita daga ƙasar, gama ranar za ta zama mai girma wa Yezireyel.